a daidai yanzu da nake magana da kai dai ana ma jana'izarsa a babban masallacin juma'a na garin dutse a can jihar jigawa kuma gobarar ta tashi ne da sakadalan jiya zuwa asibashin wayewar garin nan na juma'a a gidansa da ke kusa da gidan gwamnatin kano na kusa da ofishin mataimakin gwamna kuma an ce labarai watanni sun inganta cewa gobarar ta samo asali ne daga wato janareta eh, ya kama da wuta kuma har ya kama sassan wato gidan nasa har ta kai gama dai sun kasa fitowa a ƙarshe dai rai ya halinsa ko da shike an kai su asibitin murtala muhammed na kwararru da ke nan karo to amma a can ne dai allah ya kaddara rayuwar ta kare wannan ma kamar yadda eh, majiyoyi na iyalan nasu suka shaida mun akwai biki da aka yi ne na yan uwa da dangi a nan kano da haka gaba ɗayansu iyalan nasa da yake matansa biyu sun zo su da magariba ta yi ko daren jiya kuma sai ya taho da ɗaya daga cikin matan nasa guda biyu da kuma 'ya'yanta guda biyu domin su kwana a wannan gidan don haka sauran iyalai da suka zo suna gidan biki da aka zauna da suka zo dama don haka wannan al'amari ya ritsa da su yana da 'ya'ya kimanin wajen goma amma dai wannan abin ya ritsa ne kamar yadda ne maka bayani da matar tasa ɗaya karamar mai suna hajiya magajiya da kuma 'ya'yanta guda biyu amira da kuma husna waɗanda 'yan shekara hudu ne da 'yan shekara biyu ita gobarar na ma yi magana da shi kakakin ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa ya tabbatar min da cewa eh ga wannan al'amari ga da ya faru kuma su ma jami'ai musamman hukumar 'yan sanda sun tabbatar da hakan kuma sun ma ce za su za a gudanar da bincike dama ina so eh, dama son eh. tambaye ka dama kamar mai su mun tsaro suka ce game da wannan hadari eh, sun dai wato tabbatar da faruwarsa kuma kamar abu ne da ka saba sani ka sani cewa ah, ah, zai yi wuri an bato wani musabbabi da ya sa ah, da za a ce an alakanta shi da faruwar na al'amari ila sai sun yi bincike zuwa wani lokaci kuma daga baya za a iya ganewa ko menene musabbabin ita wannan gobe.